waɗansu suka ce a a tona rami a hura wuta a kone shi fattafa ko ala ne sai suka yi a kai a kone shi fama kana jawaba kaumihi a martanin mutanen amsar da mutanensa suka bayar bayan wannan kira da annabi ibrahim ya musu ba ta kasance ba illa an kalu sai kawai cewa da suka yi ukutulu aw harriquhu ku kashe shi ko kuma ku kone shi fa anjahu allah min an-nar allah sai ya tsayar da annabi ibrahim daga wannan wuta da aka jefa shi jama'a kuna ji Allah ya alƙawarta maka in ka bi shi zai dace Allah ya alƙawarta maka shi in dai matsala ce in dai matsala ce maganin ta Allah zama rukunta wani malami yake cewa bin dokan Allah maganin wayo Allah bin dokan Allah maganin wayo Allah in dai za ka bi Allah to za ka kubuta daga duk wani kururuwa da iko wallahi tallahi jama'a mu fahimta Allah sai tseratar da annabi Ibrahim fa anjahu Allahu minan nari Allah sai tseratar da annabi Ibrahim daga wutar da aka nufe shi da ita qalu harriquhu wansuru alihatakum قل لا يا نار كوني بردا وسلاما وأرادوا به كيدا الله يتي قالوا سكتي حرقوه كقوني إبراهيم وانصروا آلهتكم كاو دوكي ما اللولين كما كنكو إن كنتم فائلين إن دي هركونا بكاتر دوكا وني متاكي تو متاكين دي كما تقول أوكا كينا أكا دوكي النبي إبراهيم أكا تيباشي Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce lokacin da za a jefa annabi Ibrahim sai ya ce yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil ya kira mateci ya kira mateci sai yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil ce Allah ya ishi ma dalla da wannan abin dogaran Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ce duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar mishi Allah ya isa ko bai isa ba duk abin da ka sa a gaba da hasbi Allah wa ni'mal wakil wallahi sai kaga bayan abu abin da Allah ke bukata kai din da kake neman tallafin shi ka sallama mishi annabi ibrahim sai ya ce hasbi allahu wa ni'mal wakil qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin fa aradu bihi kaidan allah ya ce sun nufi kaidi da annabi ibrahim فجعلناهم الأكثرين الله يتي سي موكا سانيا سوني مافيا أسارا دا تابيوا ونن أبين دا سوكا شريا نكايدين الله يتي سي يداو كنسو كن جد الله يتي دوك أنباوان kalli ka duba yadda aka ritsa. da annabi Musa da jama'arsa sai da ta kai ma annabi Musa da jama'arsa suna ganin fir'auna da tawagarsa har mutanen annabi Musa suka karaya suka ce an ritsa da mu annabi Musa ya ce ba a ritsa da mu ba don Allah yana nan an ritsa da su to ka duba dukkan annabawa to dukkan waɗannan isoshi ana kawo maka labarin ne wai don ka fahimci kai matsalarka bata kai ma an ritsa da kai irin ritsa wanda aka yi da su ba amma Allah ya fidda su in mutum ya koma zuwa ga Allah ya sallamar da al'amarinsa ma Allah Allah zai fidda shi wa man yadda Allah yaj'al lahu makrajan Allah yace duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sa mishi mafita Allah zai sa shi mafita Allah sai ya ce kulna ya naru sai muka ce ya ke wuta kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zam mai sanyi sanyin ma kuma ya zam mai aminci domin sanyi in ba irin wannan sanyin ba ne kuma in yayi yawa sai kana haɗawa da tafarnuwa Allah ya ce kuni bardan sai ce wa salaman annabi ibrahim ya ce a duniya bai taba zama abu mai daɗi irin cikin wannan wutan ba Allah yake ta yi sanyi za ta yi ko za ta yi ba haka Allah yake ma bayin Allah ka duba suratul safat idan Allah ya kawo annabi tun daga kan annabi annabi Nuhu Allah ya fara ya zo kan annabi Ibrahim ya zo kan annabi Musa da annabi Harun da Ilyas da Lutu da duka ya jero duk wanda aka gama kissansa Allah sai ce inna kadhalika najzil muhsinina to duk wani wanda ya kyautata addini shi ma haka da mu cece shi ba wai akan su ya tsaya ba summa nunajji rusulana wallazina amanu كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله يتي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا الله يتي زامو تيتي زامو آمر da manzanninmu da waɗanda suka yi imani a tafarkinsu Allah sai ce kazalika haƙƙan alaina ai hakki ne akan mu nunjil mu'minina mu ce duk wani mu'mini Allah ce hakki ne akan mu ya mana kara yayi kara iya kara Allah ya ce to duk abin da ya taso Allah ce za mu fidda shi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya hakki ne akan mu za mu taimaki mu'minai inna lanansuru rusulana wallazina amanu Allah ya ce lallai mu za mu taimaki manzannin mu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashad da ran da shaidu za su tsaya ba da shaida a gaban Allah Allah ce mun yi alkawari za mu taimake su in tansurullah surku. Allah ce in kun taimaka mini kun taimaki addini kun tsaya kan kafanku Allah ce zan taimake ku zai taimake mu ko bai taimake mu ba to fa anjahu lafa minan nar Allah sai tsayar da Annabi Ibrahim daga wannan wutan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul aktharin Allah yace sun nufi kaidi da akan Annabi Ibrahim Allah yace sai muka sanya su ne a can kasan kasan asara inji Allah ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا سالمين ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين الله يتي ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سيمك تيمكيشي سيمك تيرتز دع النبي إبراهيم دشيد النبي لوط عليه الصلاة والسلام الله يتي إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين زوى الشام wa wahabna lahu isaq wa yaquba nafila Allah ce sai muka bashi da isaq sai muka mishi gyaran dama nafila gyara eh muka bashi da isaq wa yaquba nafila sai muka bashi yaquba kuma gyara jika gyara ne ai wa kullan ja'alna salihin Allah yace kuma dukkan su muka sa salihai kaga tukuicin da Allah ya mishi wannan duk sakamako ne na tsayuwan annabi ibrahim akan tafarkin allah jama'a dukkan waɗannan ayoyi iyakan abin da suke isar mana na sako shine wallahi idan mun tsaya mun bi allah za mu ga rufin asiri da ba mu tsammaninsa allah ya ce nar allah sai tsayar da annabi ibrahim daga wuta inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan karatu Allah ya ce akwai ayoyi ababan daukan wa'azi ga mutanen da suka yi imani da Allah النبي ibrahim sai ya ce وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا الله أكبر في الحياة الدنيا الله أكبر ثم يوم القيامة يكفر بعضكم الله أكبر ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم الكافرين الله أكبر فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي الله أكبر إنه هو العزيز الحكيم وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق ويعقوب وجعلنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب في Annabi Ibrahim ya ce, wa ƙala ya ce, in nama min duni lahi ausanin waɗannan ababa da kuka riƙe koma bayan Allah gumaka ne alwasanu shine duk abin da za a riƙe abota mai koma bayan Allah koma menene. mawaddata bainakum fil hayati dunya soyayya ce kawai ta yi karfi a tsakanin ku a rayuwar duniya kauna ce ta haifar muku da wannan ibadan summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din yace sannan ranar alkiyama idan kun tashi da ku da waɗannan ababa da kuka rike koma bayan Allah yakfuru ba'dukum bi ba'din sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'anci sashi ya tsine ma sashi albarka abin da ka bi akan sun kuyan bin Allah to sai kun yi tsine tsine da wannan abin ranar alkiyama kullama dakalat ummatun la'anat uktaha duk wanda aka kawo to sai ya tsine ma dan uwansa albarka saboda haka karka yadda ka yi wata tafiya akan saƙon Allah koda jagorancin wane ne jama'a muna fahimta wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'anci sashi wa ma'awakum nar makoman ku wuta baki daya wa malakum min nasirin kuma ba ku da waɗansu mataimaka mateta da za su cece ku idan Allah zai azabtar da ku Allah yace fa amana lahu lut annabi lut sai sallama annabi ibrahim yana da'awar annabi lut dama yana zaune da ya ji wannan bayani Allah ya ce fa amana lahu lut annabi lut sai ya ba da gaskiya da wannan kira da annabi Ibrahim yayi wa qala haka ne ko fa amana lahu lut wa qala malamin harshe suka ce azzamiru ya udu ila akarbi masu cewa wai lamiri duk lokacin da ya zo yana komawa ne kan ambaton da ya fi dab da shi to in mun fassara bisa wannan ka'idan sai mu ce wa qala ai wa qala lut kenan ko shi yasa shinkidi ce a'a babu wata ka'ida a duniya ma min ka'idatin fi duniya illa wa fiha mustasnaya babu wata ka'ida wata irin ƙa'ida ce face akwai babin da bata isa ta shiga ba in shankili nan wa qala annabi ibrahim ne qala fi'ili ne ma bi fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa annabi ibrahim saboda haka bamiri bai koma kan annabi lut ba ya koma ne kan shankidi yace irin su suna nan jingim a cikin alqur'ani Allah ce inna arsalnaka shahidan kai kaga ba arma inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi وتعذروه الرسول وتوقروه الرسول وتسبحوه الله <laughs> saboda haka kun ga zamiri ya tsallake ya koma kan Allah a can ma karshen suratul hajji Allah ya ce yace wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin millata abikum ibrahim huwa to huwa huwa inna la yaudu ila ibrahim yaudu ila Allah huwa sammakum almuslimin المسلمين من قبل وقال annabi ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi zan koma zuwa ga ubangiji na inni muhajirun ila rabbi zan hijira zuwa ga ubangiji na shine ma'anan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah zan kaurace muku da ku da duk abin da kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah wannan ita ce ka'idar addini duk lokacin da wani abu ya taso wanda kai ba za ka iya kawar da shi ba baka da iko ka hana shi to ka kaurace mishi wannan shine abin da musulunci ya dora maka wa kana yace inni muhajirin ila Rabi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na innahu huwal azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima Allah yace wa habna lahu isaka wa yaqub sai muka bashi isak sai muka bashi yaquba waj'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab Allah yace sai muka sanya a cikin zurriyarsa annabawa Allah yace da kuma littafai jama'a mun fahimta kun ga aikin da yayi to kun ga tukuicin da Allah ya mishi wa wahabna lahu Isaka wa yaqub Allah ya ce sai muka bashi Isak sai muka bashi yaquba wa ja'alna fi zurriyyatihi nubuwa Allah ya ce a cikin zuriyarsa sai muka saka annabta domin tun daga kan annabi Ibrahim kuma annabta ya daina fita wani gida sai gidansa mun fahimta ko ta layin isaq ya haifi annabi yaqub ta nan aka cire annabawan banu isra'ila duka har kan zuwa har kan zuwa annabi isa alaihi salatu wasalam ta bangaren isma'il nan kuma ta bangaren manzan allah duk ta inda ka bi in annabi ne zaka je ka samu karshe babansa annabi ibrahim jama'a kun ga tukucin da allah mishi waje Allah fi zurriyatihi nubuwata wal kitab Allah yace mun sanya annabta wal kitab kitab nan jinsi ne wal kutub Allah yace mun sanya littattafai a cikin zuriya duk ta inda ka biyo idan kirki ne annabi yakan ce ni fa addu'an babana ne annabi ibrahim ba ga labarin jikokin san da ƴaƴan a cikin sautul ma'ida ne ko إبراهيم duk ta taba kunne ne eh وإسماعيل فضلنا على العالمين تو wannan duk zurriyar annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam Allah ya ce waje fi zurriyatihi nubuwata kitab Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi sakamakonsa a duniya domin duk wanda ya bi Allah a duniya akwai sakamakon alkhairi shine falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ce zai zauna lafiya a rayuwa zai zauna lafiya a rayuwa domin zaman lafiya mafi alkhairi shine ka zauna lafiya a addini jama'a mun fahimta daga cikin addu'o'in annabi ke cewa wala taj'al na fi dinina Allah karka sa fitina duk wata jarraban da za zaka zo ya zama ta shafi aqidar mu ko addinin mu duk abin da ya tsaya akan gida ko mota ya zo da sauki in abu ya zo ta kan kwanciyan kabari ya baci duk abin da ya zo ta kan lafiyarka ko 'ya'yanka ko gidanka ko shagonka wallahi ya zo da sauki akan a ce ɓacin za ka gamu da duhun kwanciyar kabari wala ta ja'al musibatana fi dinina wala ta ja'al dunya akbar hamdina Allah karka sanya kuma duniya ta zama ita ce babbar damu mu za annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da aka yi zine ce rabbu sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay Allah in yi zaman kurkuku tutur yafi mun sauki in yi zina domin zina addini yake tabawa zina kwanciyan kabari yake tabawa zina hawa siradi yake tabawa amma zaman kurkuku rayuwar kawai yake tabawa yace asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay yace Allah in ci rayuwa na a kurkuku tutur ya fi mun in je in yi zina ka san mu mutanen mu yanzu tashin hankalin su in kasuwar su suka ga akwai matsala idan ya ga aikinsa akwai matsala to nan ne tashin hankali ko roƙon Allah ka ga yana yi ofis ne zai ɓaci ko roƙon Allah kaga yake yi shago ne zai ɓaci ko roƙon Allah kaga yake yi akan duniya ne akan kiyama bai da lokacin ma roƙon aljanna Allah yake wa atainahu ajrahu fid dunya mun ba mu annabi Ibrahim sakamakon na duniya shine ya gama lafiya wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan in an je lahira kuma yana daga cikin salihai kaga ya ci duniyarsa kuma ya samu lahirarsa atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana Allah ya ce annabi Ibrahim duka ya samu a suratul nahl yace wa atainahu fid dunya حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة الله يتي الدنيا من بام النبي إبراهيم kyakkyawar rayuwa wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira yana daga cikin salihai to wannan fala nuhuyiyannahu hayatan tayyiba kujeran gwamna bai ba mutum fala nuhuyiyannahu hayatan tayyiba kujeran shugaban kasa bai bayarwa fala nuhuyiyannahu hayatan tayyiba kudi bai ba da shi wannan Allah kawai ke ba da shi kuma sai ka bi shi wannan zai sa ka ga yanzu yadda kake zaune duk bakar talaucin kan nan sai ka samu gwamnan ka ya fi ka damuwa a rai haka ne ko baka ba sai ka samu damuwan shugaban kasan ku kai in an dora maka mutuwa da kai haka ne ko baka ba sai ka me kudin anguwan ku bakin ciki da damuwan da yake ransa ya fi damuwanka to Allah ya hana shi hayatan tsayi ba kuɗi kuma bai isa ya ba da hayatan tsayi ba ba wallahi tallahi addini ke bada hayatan tsayi ba eh addini ke bada hayatan tsayi ba man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun ala ta falanuhu yannahu hayatan tayyiba فلنحيينه uhuh. حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى Allah ya ce wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun kuma yayi aikin yana mai imani da Allah fala nuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ce wallahi za mu rayas da shi rayuwa mai daɗi a duniya wala a ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun in sun koma kiyama Allah ce sai mu mu yi musu sakamako da sakayya wanda yafi fi da suka aikata alkhairi to wannan abinda ke samar da shi kawai addini Allah ce to mun ma annabi Ibrahim wannan gatan mun ba shi a duniya Allah ya ce kuma a lahira yana daga cikin salihan bayi sai Allah ya ce أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان ثواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انظرني على القوم المفسدين ولوطا Allah ya ce kuma haka annabi Lut alaihi salatu salam shi ma mun aika shi zuwa ga mutanensa iskalar kana qaumihi yayin da yake cewa mutanensa innakum lata'atuna alfahishata yanzu ku dinnan kuna sakke ma wannan alfasha ma kun biha min ahadin min alalamin wadda ba wadda ya gabace ku daga cikin talikai wajen aikata ta me ya hada ku da wannan idan aka ce alfasha to sabon Allah ne to ita kuma alfasha bayan sabon Allah ne akwai dan wani nau'in dabbanci a wajen aikata ba to sai a ce alfasha in aka kira laifi alfasha to muninsa ya je ƙarshe, zina ai alfasha ne to kuma mutum sai yayi da kanwarsa kaga akwai ɗan wani dabbanci a cikin yin wannan alfashan haka ne ko to wannan shine alfasha biyan bukata ta sha'awa namiji ya nemi namiji kaga dai bayan sakon Allah ne akwai kuma wani nau'in dabbanci a cikin wannan abin annabi lud ya ce musu innakum lata'atuna alfahisha yanzu ku dinnan kuna zakke ma wannan mugunyar alfasha ma kun biha min ahadin min alalamin wadda babu wadda ya gabace ku daga cikin talikai akan wannan aiki domin wannan sakon Allah su suka bare ta a leda sabuwa fil yana daga cikin abin da ke bakanta ma annabi lut rai shi mutanensa laifin da suke yi a kansu su suka fara laifin ba ma sun gano daga wajen wa'ansu ne. innakum lata'atuna rijal yanzu ba ku da aiki sai zacce wa maza ƴan uwanku wa taqfa'una sabil idan kun yi luwadi kuma ku je ku yi fashi da makami wa ta'atuna fi nadikumul munkar wannan mummunan aiki har ku dinga zakkewa da shi har majalisanku har wajen zaman daba daba da kuke zama har nan ake wannan mummunan aikin Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi amsar mutanensa bata kasance ba akan wannan wa'azi da annabi Lut ya musu illa an kalu sai cewa da suka yi itina bi azabillahi in kunta minas sadiqin ka zo mana da azabar Allah in abin da kake faɗa gaskiya ne in kana daga cikin masu gaskiya a da'awarsu ka zo mana da azabar Allah ina in kuna ji kana rabbin surni ala alqaumil fasiqin mubsidin yace ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane mabarnata mun yi dogon bayani a karatunmu na baya cewa tashi suka yi suka yi yunkurin kashe annabi lut haka ne ko kalu suka ce la in lam tantahi ya lut in baka haru daga mana wannan wa'azin ba la takunanna minal mukhrajin to zaka zama daga cikin waɗanda ake fitarwa a gari zaka bar gari zaka bar gari qala rabbi surni على القوم المفسدين فيت يا الله كتمكيني اكن وان متاني ما برنتا معنى الله اكاو من دوكي في الله يتي ولما جاء ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان لنا كانوا ظالمين فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من كنزا من السماء الله أكبر الله annabi lut alaihi salatu wassalam ya nemi taimakon Allah akan mutanen Allah ya ce wa walamma ja'atu rusulana ibrahim bil bushra lokacin da manzannin mu suka je ma annabi ibrahim da bishara waɗannan manzannin su ne mala'ikun da Allah ya aika su je su yi wa annabi ibrahim bishara domin dama manzo ana ɗauka ne ko a cikin mutane ko a cikin mala'iku inna Allah astafa min al mala'ikati Allah yastafi min al mala'ikati Allahu ya safi min almala'ikati rusulan wa minan nas ko cikin mala'iku ko kuma cikin mutane Allah ya ce walamma da'atu rusulana Ibrahim bil bushra lokacin da manzannin mu suka je ma annabi Ibrahim da bishara na aihuwan annabi Isa kalu sai suka ce mishi inna muhliku ahli hadhihi alqarya ay inna muhliku ahli tilka alqarya bayan annabi bayan sun zo ma annabi Ibrahim sun mishi albishir zai haifi da isaac wa basharuhu bi gulamin alim suka mishi albishir zai haifi wani da mai ilimi annabi isaac matarsa na Saratu ta zo ta yi mamakin abin suka gamsar da su cewa za su aihu to shikenan sai suka ce mishi inna muhliku ahli hadhihi alqarya waccar alqaryar malaman tafsiri suna ce sunanta sadum za mu je mu halakar da ita kala sai ya ce musu inna ahlaha kanu zalimin lalle mutanen alƙaryan sun zama azzalumai kala sai annabi ibrahim ya ce inna fiha lutsa to fa a cikin garin akwai lut kalu sai suka ce mishi nahanu a'lamu biman fiya mu ne mafiya sanin waye da waye a garin ai tun da aka ce mu kashe su mun san zuwa mu kashe bayan sun tabbatar ma annabi ibrahim zai haifi annabi isaac ta hanyar wannan bishara sai suka ce to kuma an ce mu wuce domin tsakanin alƙaryar annabi ibrahim zuwa alƙaryar da annabi lud yake ba wani nisa ne sosai tsakanin alkaryun ba sai suka ce to yanzu bayan bishara za mu wuce mu je mu halakar da mutanen waccan alƙaryar inna ahalaha kanu zalimin lalle mutanen alƙaryar azzalumai ne qala sai yace inna fiha lutan to fa a cikin alƙaryar akwai lut kalu sai suka ce na anu a'lamu bi mafiya ai mu ne mafiya sani mun fi ka sanin waye da waye a garin lanu najiyannahu wallahi da mu fidda shi wa ahlahu da jama'ar sa mabiyansa illa ra'atahu wadda kawai ba zai sha ba daga cikin jama'ar sa matarsa kanat min al-gabirina ai kanat min al-halikina ita kan tana daga cikin waɗanda za a halaka to shikenan sai suka yi ban kwana da annabi ibrahim an turo mala'ika kan ai an zo karshe haka Allah yake yawma ya al mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimina laraba suka ce aiko mala'iku su musu wa'azi Allah yake ai in na turo mala'iku to ta ɓaci eh a barka dai da wayannan ustazan angonku Allah ya ce amma in dai mala'iku ne suka iso to ai an gama Allah ya sa mu dace walamma an ja'at rusulana rusuluna lutan Allah ya ce lokacin da manzanninmu suka isa gidan annabi lut alaihi salatu wassalam fi abihim sai yayi bakin ciki da ganin su wa zaqa bihim zar'an sai ya samu bugawan zuciya saboda ganin su domin ya san shegantakan mutanensa ya san kuma dole su biyo waɗannan mutane ga mutane kuma mutane ne masu daraja da kima lokacin da ya ga waɗannan baki suka ce sun zo wajensa ne ya ga baki ne masu mutunci da kima Allah ya ce sai annabi lut hankalinsa sai tashi sai ya samu bugawan zuciya don ya san za a biyo su wa qalu la takab wa la suka ce malut kar baka ji tsoro kar kai wani bakin cikin zuwan ka natsu ka kwantar da hankalinka mu ai ba mutane bane ba a suratu hud yace walamma da'at rusulana lutan وقال هذا walamma ja'at rusul rusuluna lutan lokacin da manzannin mu suka isa ga annabi lut alaihi salatu wassalam fi abihim wa baqa bihim zar'an sai yayi bakin ciki da ganin zuwan bakin zuciyarsa ta buga wa qala sai yace hadha yawmun asib yace yau rana ce ta bakin ciki da damuwa yau zan ga bacin zuciya yau zan ga tashin hankali Allah annabi bai rube baki ba Allah ya ce wa ja'ahu qaumuhum yuhra'una ilayhi يتوبون إليه ومن قبل كانوا يعملون قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد الله يتي وجاءه قومه يهرؤون إليه سيقى متانا النبي لوط سن إسو أوبر جدا الله يتحدث أن فوفوتنسو الإهراء هو الإسراء في المشي شيني متون يدنغ أن شاب شاب شاب شاب dama ya san da su zo sanadiyar bakin cikin kenan to annabi lut bai rufe baki ba daga cewa haza yawmun asib yau rana ce ta bakin ciki da bala'i Allah ce wa ja'ahu qaumuhu sai ga mutanen shi sun zakke mishi yuhuraquna ilahi a cikin sauri da fofoti har sun iso wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at Allah ce dama kafin wannan lokacin sun goge aikata miyagun ayyuka kare ya kaumi yace ya mutane na haula ibanati hunna atharu lakum ga ƴaƴana a cikin gari domin kowane annabi ai uba ne ma al'ummarsa ga mata a cikin gari ga ƴan mata ga zawarawa hunna atharu lakum sune mafiya tsarki gare ku je ku nema ku aura fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi baiti kar ku kunyata ni a gaban baki na suna tsaye sai ya ce musu alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba ko mutum ɗaya shiryayye da zai bar nan kalu sai suka ce mishi kalu suka ce malana fi bana tuka min haƙƙin duk wannan mata da kake nuna mana ba mu da bukatar su wa innaka la ta'lamu ma nuridi suka ce kai ka san abin da muke so ya sani ko bai sani ba kana sai ce musu lau anna li bikum quwwa قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بجزع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب عليه تيمسو لو أن لي بكم قوة إن دا إنا دا كرفين دا زنتين كاريكو yau da kun gabacin zuciya au awi ila rukunin shari ko da ina da wata jama'a da za ta iya taimako na in fuskance ku annabi da ce wallahi yau da sai inda karfi na ya kai lokacin da mala'iku suka ji annabi na daga murya yana zafi akan wa'annan mutane kalu ya lutse suka ce mishalu inna rusulu rabbi mu ba mala'iku ne lan yasilu ilaik kai ma ba za su iya cin maka ba balle mu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai dai ka kwashe jama'ar ka da wanda suka yi imani da kai a cikin wani yankin dare ku ce ku fita wala yaltafit minkum ahadun kar wani ya waiwayo daga cikin su a suratul hijr yace wattabi adbarahum ka sa su a gaba ka bi bayan su illa atat sai matarka ita duk juyin da kai za ta dawo innahu musibuha ma asabahum zai same ta duk abin da zai same su duk abin da damu musu damu yi musu ne tare da matarka inna mau'idahum sub tayin da Allah ya bamu mu kashe su asuba annabi da ce to wani asuba kuma a kashe su kawai mu tafi abun mu suka ce alaysa subhu bi qarib asuban ba ta kusa ba ai asuban an dan ba da lokaci ne na ku ne ku bar garin domin duk abin da ya rage a garin ba zai ji daɗi ba to shine Allah ce wa qalu suka ce la takab kar ka ji tsoro wala tahzan kar ka yi bakin ciki inna munajjuka wa alaka za mu tseratar da kai da iyalanka illam ra'ataka sai dai matarka kanat min al-gabirina ita kan tana daga cikin wanzazu waɗanda za a halakar da su inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-sama lalle mu masu saukarwa ne akan mutanen wannan alkaryar da wani narkon azaba daga sama bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suka yi a cikin alƙaryan Allah ya ce laqad tarakna minha ayatan bayyinatan Allah ya ce hakika mun bari a cikin wannan alƙaryar wa'insu ayoyi bayyanannu ayoyi a fili abin ɗaukan wa'azi ƙwararren in ji Allah liƙaumin ya akilun ga mutanen da suke da hankali ya zan musu wa'azi in ji Allah Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai wani sati insha Allah sai mu zo mu ɗora Allah ya albarkace mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin